وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون أما بعد فإن أتبع الحديث كتاب الله الحديث حديث صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ثم أما بعد فإخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana murna da farin ciki da Allah ya sake rayuwarmu an muka kawo wannan shekara cikin wannan baka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawamar da rayuwar da lafiya da daman bauta Kuma Allah ya aishi ibada akwai da yawa waɗanda suka zama suka rasu muna roƙon Allah ta'ala ya ba ka ta masu ya yafe masu ya aishi ba su kuma muna fatan kamakin nan da muke yi Allah ya arba mu a kan daidai Allah ya arba mu kamar yadda muke roƙon Allah ta'ala ta ya zama hujjar mu da kiyama wanda za mu shiga aljanna cikin sauki kada ka mai da shi hujja a kanmu ya rabbal alamin shekara da ta gabata mun kwana a aya ta dari biyu da tamanin da nawa da ɗaya yau da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu kashe aya ta dari biyu da tamanin da biyu kuma wata aya ce da malamai suke ce mata ayatul daini wato ayat da take mana bayani game da mu'amalan bashi ko rance wannan ayar alƙur'ani gaba ɗaya ita ce aya mafi tsawo a cikinta suratul basra ta tattara abubuwa na ta'ajiri daga ciki akwai wannan aya sannan akwai ayoyin kurfi kuma in ka ɗauke ta gaba ɗaya ita ce surar da ta fi kowace a tsawo a cikin kasuwa muna roƙon Allah ya ba mu fahimta da aiki da abin da suke sa an tattali malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليحكم وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمله وقد ولسوء بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء يضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوا فاذكروه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقرب عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون نارة حاضرة بإيلها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تضار جاثم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه قلوب بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه wannan aya aya ce ta mu'amalar bashi Allah ta ala ya ya kukura kan da kuka yi imani a duk lokacin da za ku yi bashi a tsakanin ku za ki ba da hanci ko za ka rance idan a kai zuwa wani lokaci ke musamman na musamman sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya ko na abu mai kama da doka tsaftin gugu rubuta wani rubutu baya canzawa a lokacin da kwakwalwa ta fi mantawa rubuta domin wannan shi ne ya fi daidai akwai wani hadisi wanda ya zo tun farkon duniya annabi adam alaihi salam Allah ya halice shi ya ba shi shekara dubu rayuwarsa a duniya shekara dubu subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi yake cewa da ya shafi bayan adam alaihissalam duk wasu na adamu sai suka fito annabi adam ya rinka duban ni ɗaya bayan ɗaya zariyar sahari zariyar maza da mata A aka zo kan wani daga ciki yana kyalli gunun ban sha'awa Allah adam sai ya ce wa ne ne wannan sai Allah ta'ala ya ce dawo da ne annabi dawo mahaifin Sulaiman duka annabawa ne sai annabi adam alaihi salam ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala shekaru nawa zai yi a duniya Allah ta'ala sai ya ce sarkin sai ce a sarkin gawai Allah ina roƙon ka kama masa sai ce a a haka nazarta sai in za ka san mashi daga naka sai ya Allah na san mashi arba'in ya samu dari ubangiji da ala sai ce to a rubuta su ku zo ku shaida aka rubuta mala'iku suka yi shaida tare da Allah na iya komai ba tare da waɗannan ba to tafiya sai tafiya Adam alaihi salam ya cinye shekaru ɗari tara. Saura nawa, sauwa sittin ya yi kyauta da arba'in ya cinye arba'in malarika ya zo domin an samarsa ko da malarika ya zo zai aishi rayuwa sai annabi adam ya ce a a ai lokaci bai yi ba ina da arba'in za ku yi wani gaggawa ne ashe ba mai son mutuwa sai suka ce a ai ya ƙari ba ka da saura yake dubu zai yi dari da dari tara da sittin na yi sai ubangiji ya ce adam Ta manta ta ba da kyautan arba'in ya ce a ba da ba a ni ban ba da ba sai ubangiji ya ce a kawo takardar da aka rubuta da shaidu su ma shaidun da aka tabbatar da takarda da shi a lokaci kaza kai matsan ka jankai shekaru a ga nan sai ya tsallama aka ɗauki rayuwarka. wannan kowa komi yana nuna mana rubutu a mahimman abubuwa suna da mahimmanci ka iya amince ma mutum ka ba shi dukiyarka ya maka tabi'a na ɗan adam ya ce bai sani ba to amma inda rubutu da shaidu ba ko ya musa ba zai yi tasiri ba haƙƙinsa zai shine aya take cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani za ka dare su duk san da suka ba da bashi ko za ku aiki bashi a tsakanin ku dai ne ko wani ba bashi ila a kirin su san da su ba shi kada a ce ba ni ka zayo yaushe za a biya a a cikin sanin ne zan biya ke amma a ayyana lokaci kowa ya sani bayan an san karshen wata za ki biya in mai shi yuki ko kuma fakki ku rubuta babiya ta alshi kuɗi wajen harkar dubu kaza kuma akan za ka biya lokaci kaza za mu faɗi yadda ake rubutun aya ta yi mana bayani. وليذكر بينكم كاتب بالعدل sai kun samu maza takarda kasar ba kai da za ka ba da kudin za ka rubuta ba ba wanda zai aishi kudin zai rubuta ba za a samu mutum na uku mai rubuta. wanda zai shiga tsakanin shi zai rubuta shi ne waliyarsu bai na kumta tibun mai rubuta bashi a tsakanin mai badawa da mai ansa ya rubuta bil'adili shi kuma ya rubuta bisa adalci kada a ƙanshi dubu goma ya rubuta dubu ashirin ko a ƙanshi dubu goma ya rubuta dubu biyar Abin da aka bada shi zai rubuta Wala ya يأب كاتب an yaktuba kama allama Allah. shi kuma mai rubutun nan a kullum kada ya kusura ya ƙi rubuta adadin bashin da aka ansa Allah ya ce kai maza takarda ka rubuta abinda aka an sa kamar yadda Allah ya sanar da kai ilimin shi ya sa wasu malamai suke cewa sakantare ya rubuta in an neme shi wajibi wasu suke cewa sunna ne domin ne alƙur'ani ya ce wala ya aba cikin an yaktuba kuma can ya yi umarni وليكتب بينكم كاتب umarni daga Allah dole ne aikatawa tun ba da wani dalili da ya kau da shi daga wajen ba. Kuma aka sani cewa kada ya ki rubutawa don Allah ne ya sanar da shi. Ala kulla hali ba daidai ba ne a nemi ka rubuta ka ce ni ba zan yi ba ba abin ya shafe. Allah ya sake cewa sariyarsu mai rubutun nan ya yi rubutu ga wanda zai ci bashi ga wanda zai ba da bashi ga wanda zai rubuta an alishi bashi wannan duka ibada ce da wanda ya bayar da wanda ya ansa da wanda ya shiga tsakani ya yi rubutu sun san addini sun yana yi kamar yadda Allah ya ce dukansu sun yi bauta ne ga Allah jalla jalaluhu ana fatan su sami sakamako mai kyau وليسلم الذي عليه الحق to abin da ya ga dama zai rubuta alƙur'ani ya ce a'a wanda bashin zai hau kansa wato wanda zai ci bashin da bakinsa zai fadi mai rubutu yana shirka yana rubutawa kuma komin iya rubutun shi ba a yadda ya rubuta da kansa ba mai kuɗi ma komin iya sa ba a yadda ya rubuta da kansa ba ban shi wanda lauyi zai hau shi ne zai ce a yin kaza ga watan kaza hijira ta daga ni tango na nemi rancen ko kaza a wajen dubi duka kaza ne sanadin kaza zan biya lokaci kaza shi kuma wanda ke rubutu kalmomin da ke fitowa a bakin wanda zai ci baki shi ne zai rubuta ba ƙari ba rufi an fahimta shi ne wani yin lalazi a laifin wanda haƙƙi zai hau kansa shi zai faɗi kalmomin da za a rubuta bisa jeniya da yardan wanda zai ba da dukiya. Wale ya tafi Allah rabbahu ya ji tsoron Allah Ubangijinsa kada ya faɗi ba daidai ba wala ya da shai'a kada ya rage wani abu daga cikin dukiyar nan bari ya faɗi ta yadda take cikakkarta wannan wajibi ne ga wanda yake shi kanna fa in kana ladhi alayhi al-haqqu sahiha amma idan wanda nauyin zai hau kansa mutum ne wanda yake sahuhu an san sahuhu a dolo haka ɗan zaula-zaula ko ‘yar wanda yake basa-basa to alƙawari yake au ba ko kuma yana da rauni rauni yana jin zuwa ta ko'ina wani rauninsa na jiki ne wani rauninsa na kwakwalwa ne wani rauninsa na tumaucewa ne a mahimman abubuwa duk zai ya dabuce an fahimta aula ya safi wa an yumilla ko kuma ba zai iya yin shiftan ya faɗi kalmomin da ake so ya faɗi ba ko dai daidai ne bakin ko harshen ya sani ba zai iya furci yadda ya kamata ba to abin wannan ya yastati wa an yuzilla huwa falyuzil waliyyu bil adl to yana da majibincin al'amarinsa mahaifinsa ko ɗansa ko mutumin da ya fi kusa da shi magajinsa to shi sai ya faɗi kalmomin da za a rubuta a madadinsa saboda lalurar da wancan yake tare da shi. har hadda wannan rubutun bai isa ba, wa tashidu dai ne na rijali. Tubani magaji masu hankali, su zama shaidu a kan wannan baki da aka ci, maza biyu masu hankali, adalai bayan an gama rubutu wanda ya ci bashi ya sa hannu wanda ya ba da bashi ya sa hannu katibi mai rubutu ya sa hannu sai a samo kuma mazabi ko kuma kowa ya sa hannu ya shaida wane ya ci bashin dukiyar wane an fahimta alfahani ya ce fa'in lam kuna rajulai ne idan aka shafa ba a sami maza biyu ba sai aka sami mace ɗaya to fara abuwan aka samu namiji ɗaya fara filin wa a ne sai a sami to namiji ɗayan sai kuma a samu mata biyu yawa idan namiji shaida ya rubuta sunansa ya sa hannu to barki da gambobi su ma sai su sa sunansu an fahimta su shaidu ne da nan malamai suka ce alƙur'ani ya sa shaidan mata biyu yana daidai da mene shaidan namiji daya mimman tarzauna min shuhada shaidun nan a tabbatar da shaidun da suka yarda da su ne an gane ko cikin waɗanda za ku sa su shaida waɗanda suka aminta kuka yadda da su ne. Me yasa aka ce mata biyu an da gida kuma idan ɗayansu ta sha'afa ba ta zarce ma igidahuma tsohuwa sai gudan ta nasar da ɗayan. Balki, ki lokaci kaza fa aka yi kaza. Ke eh, ai kuwa ta kuna sha'afa kulliha to kaga an gano shikenan al'amari ya tafi yadda ake so hakkin wani ba wala ya aba shuhada idza ma ko kuma da za ku yi shaida kada a ce ku yi shaida a kira ku yi shaida ku ce ba ruwana ba zan yi ba Allah ya ce ibada ce akwai lada kada a ce ku zo ku mutunta shaida ku ce ba za ku yi ba shi malamai a nan sun bambanta a hannun wal'ada idan ana maganar shaida akwai ɗaukar shaida akwai kuma ba da shaida to duk malamai sun gintifa idan kai za ka ba da shaida kuma kai kasan haƙƙin wani na kan wani wajibi ne ka bada idan ba ka je ka ba da shaida ba kayan a to amma wajen abubuwan shaida fa nan wasu suna cewa duka doron ala dole wasu suna cewa bidayatan bai zama wajibi ba sai dai cika umarnin Allah ne akwai lada an fahimta amma in ka bar haƙƙin wani ya tsorata ka san in ka ba da shaidan gaskiya haƙƙin shi ba zai tsorata ba to kaman kai kake hakkin ka za ka gamu da Allah wala ya aba shuhada idza ma yuhu wala tasamu to ka san tabi'a da dan adam wani lokaci sai a yi maka kuɗe da Allah ban dubu ɗaya nan ba shaida ba rubutu ba komai shi ne shigan ne ke da Allah ban dubu ɗaya na gina ba sai na ce to ya abu. a ba domin ɗayan ma sai ya shi ne Allah ya ce wala tas'amu kada ku kosa an tasiruhu ku ce ba za ku rubuta ba yawwa sahihan aw kalima bashin nan kaɗan ne ko mai yawa dubu ɗaya ne ko dubu ɗari a dai rubuta don tsara haƙoƙi an gani ila akhiri ko rubuta shi zuwa nuru jiya kamar yadda muka yi bayani zalikum asfatu da yin haka gare ku shi ya fi adalci a wajen Allah ba wanda zai ce an cutar shi ko an zalunce shi ko an yi masa ba daidai ba an fahimta wa aqwamu lishahadat kuma ya fi daidai da dacewa wajen ba da shaida idan har aka rubuta kaga ba mai mutu ga rubutun magatakarda ga sa hannun wanda ya ba da kuɗi ga sa hannun wanda ya anshi kuɗi ga sa hannun wanda ya rubutu sannan ga shaidu guda biyu wa yake sai ta da wannan magana babu an fahimta subhanahu wa ta'ala yake wa aqwamu shahada wa adina Allah tarkaru kuma wannan shi shine yafi sauki na kauda uban shakka da kokarto anya ka zamu na anka hanya ka zamu na baka karin da yana rubutu tsawon lokaci ba zai sa a manta ba Ila an takuna tijaratan habiratan sai kasuwancin da kuke yi nan take su biya auna ha bainakum wanda kuke daudala da ita a tsakanin ba ni na dubu daya ba a cewa kuma da ya mamuta wancan na cewa ba ni na kaza wancan na cewa ba ni na kaza don a ce sai an rubuta a tijara ce kasuwanci ne wanda kuke kuke saye da siyarwa a tsakanin wannan ba sai an rubuta ba falaisa alaikum jinahun Allah tabtuha ba ku da laifi a irin wannan idan har ba ku rubuta ba an gane ko ba a cewa dan kasuwa mai sai da abubuwa ko da karamin ciniki ne duk sai an ta rubuta bal abinda ake kawai alhamdulillah akwai rasibi ko kin zo kin siya za a rubuta sunanki za a rubuta rasidi da adadin kuɗi mai sayarwa ya sa hannun kema da inda za ka sa hannu a yaƙi a baki saboda ne tsaron kaya da tsaron dukiya wannan ta cikin sauki ƙananan abubuwa kuma ba a maganar rasidi don kin je za ki sai ciyar eh, masara da ya komi sai a ce sai an yi rubutu tare za a wahalar da juna ke in an fahimta سبحانه وتعالى كيف ليس عليكم جناح فلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم الشيء wasu jama'a wanda za su zama mafi shaidu a duk lokacin da za ku yi tsaye da sayarwa amma mahimman abubuwa za a sai gida ko fili ko mota ko shaida saboda gudun rinto da rigima wala yi za mu kafin wala shaki sannan wajen shaidan nan da shi sakatanin nan kada a cutar da su domin aikajen su zo yau su zo gobe su zo jibi ai ba sun zauna ne su yi maku aiki ba su suna da abin da za su yi na neman abincinsu in taf'alu fa innahu fusuqun bikum idan kuka cutar da mai rubutu ko kuka cutar da shaidu to wannan fasikanci ne saba ma Allah ne da kuka fada a cikinsa. Wa taqullaha ku ji tsoron Allah ku kare dokokin Allah wanda aka yi Allah Allah ta'ala yana sanar da su dokokinsa ku kiyaye wa babu kullu shay'in alim Allah ya ne ga dukkan kowa. an gani kun ga wannan abashi ba kenan aka saukar da aya mafi tsawon mu'amala don haka addini mu'amala ce duk wanda bai da kyakkyawan mu'amala to yana da mummunar rauni a addinin Allah ta ya kare to ne sa wai aka ce mata biyu a madadin namiji ɗaya za su ba da bashi za su yi shaida a bashi ai kun san dalili ko ba ku sani ba kun manta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna wa na lil-istighfar mata ku yawaita sadaka ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kullu akthara ahadin nari na ga ku kuka yawa wuta hmm? in Allah ya so ba kai anan insha Allah kuma haka ce su suka yawa ba kowace mace ba ce mu gane wannan ce na ga ku kuka yawa a gidan wuta sai wata mata daga cikin matan da ke zaune wata mai ɗan jiki hakan nan sai sai faranta ta ce me muka yi amma lana ya ba sallallahu ba wasallam an muka zan kowa yawa a gidan mutum annabi ya ce ga dalili na ɗaya nan la'ana na biyu wata nan ashiya kuna yawan zage-zage yawan zage-zage ka ci ka zanka ne haka dai haka ne kuma Allah ba ya san alfasha a annabi ya ce na daga cikin abubuwa wanda ke auna na imanin mai imani zage-zage da la'akara ce laifin mu'min bi rani wala rani. wala fahashi mumini bai la'ance la'ance bai zage-zage ba a jin albasha a bakin sannan annabi ya ce kuna butulce ma abokin zama miji ke wanda za ka ji ta zauna tana tayyawar mijinta tana tayyawar mijinta wallahi daidai ne daidai ne ita kullum bai burge ta bane kullum bai mata daidai bane kullum bai ba ta abin da ya kamata ba ne kai ko wannan kai ko dan wannan mutunci ba kyau hatta yanayin zari wannan da muke ciki mm, na kowa ya tsira da ɗan shi ko da zai kawo ke ba ne suka ji tana masara kullum to waye yake iya kawo masara kullum ma a yau Yana ana kama ki masara kullum amma kina gori annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ma yana yawan kai mata muta ce da za ka yi mamaki duk abin da za ka yi mata tsawon rayuwa ran da ba ta samu yadda take so ba sai ta ce mai ka taba na namu da Allah muna faɗi a wasu na faɗi ba ku ba me ka taɓa fi da namu ka zama ka ce a wani ƙasa kuma a idan mijin za ta bari me ka taɓa fi da namu to ko dai me taɓa fi da namu ba a lokacin fadar take magana tana me ka taɓa fi da namu a ɗakin da ya gina mata ba take ba ko je kika ba da kuɗi aka gina ɗakin shi ma kayan da ke jikin da kila shi ya siya amma tana cewa mai kaka ba zina na kila don akwai wasu mazan sai a hankali kila a wannan kila da yamma take gaya mata wannan ko irin da nan ta yi fushi kila a wannan ranar in ma ba ta ci da rana ba ta ci da daddare ke ki ne amma ta ce mai ka ba zina na wanda yake kila sun shekara goma ko ashirin to da sai ki zauna da za ki yi tunani ki zauna ki jawo biyu eh, da saman takarda ki jawo biyu da saman takarda duk dai da bai taba tsina namakin ba sai ki lissafi wai da safe kikan nan ci nawa ne inda za a aika da kwano waje ne ta ci lema dari ko ya fi ke ya fi dari to kaji ya fi dari shaida daga wajen abinci rana za a ci na nawa na dama za a ci na nawa na rufe da Allah har yanzu da ake cikin yanayin nan akwai mazan da suke sayan gomo da sabulu mai wasu ma har da man shafawa wallahi akwai su ko shi kuma za ki shafa na nawa wankin ki za ki na nawa wankan ki na nawa misali ne kuma an da yanayin da ake ciki na rufi da Allah akwai wanda in ba ta da lafiya za ta asibiti yana ɗan ƙoƙari ya ba da wani abu ko babu to da Allah ki zauna a yi ki yi lissafi kina cin nawa banda in ya ga wani ɗan abin sha'awa ya san ko a bakan laida sai ki sa'i, a kusan kina cin kaza a saki nawa ne kika yi jimla a wata nawa zai kama wallahi kafin shekara sai ki rika kai kice a shaida har kulo an ba ki ne da kin zama kasuwa a caji masu da ka zai ta ce me ka taɓa tsina namun da wannan shi ke yawan kai mata ka dan Allah kan ke haka dan Allah kada ku yarda da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma aiki min nasi fati aqlin wa dinin aqlam yazi kullin kullu ban taba ganin wanda kwakwalwar ta karami ne wanda da yawa ba ta da hangen nesa sosai eh akwai rangwamen hankali akwai rangwamen addini wanda take ɗauke hankalin tsana namiji kamar ku ba sai ba ƙarfi ba don ka tara maza goma mata goma daga za ka samu mace ɗaya wanda za ta yi mamijin ta dukan siya in dambe ake yi ban ce babu ba ai na san shi ya ce amma dai a mata goma maza goma in an sa'a ne a ce a a yi dambe to da ƙyar za ka sami mace ɗaya cikin goma nan wanda za ka lakata ma mijinta duka ta ci shi ƙarfi ko ba haka ba ne to da Allah mu yi ƙoƙari mu kiyaye ilmatan nan domin mu nemi tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala yan kanmu zan cikin waɗanda za su kare kansu a gidan yi Allah ta kare shiga da ba. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مكروبة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana mana bayani wa in kuntum ala safari kai ko da kuna halin matafiya ne matafiya kan hanya su sai lalurar bashi ya kama a tsakanin za ku tafi inugu ne daga zariyar misali ko za ku tafi mai ne. To a nan saboda yanayin tafiya fallon tafi bin sati ba, ba ku sami maga takarda da zai rubuta muku takarda a tsakaninku ba. Ko kuma akwai wanda ya iya mutum amma ba da ai ka ga ba rubutu ke ba irin wannan yanayi kawai kaya da kuma sai a ba da kudin amma wanda zai anshi kudin ya ba da abin da zai jingina za a jingina an san jingina bi ma'ana da da mai rubutu za a yi rubutu a ba da bashi yanzu babu mai rubutu ko ba ta takarda kuma ana halin tafiya ga da baki ta kama wannan bawa ta da ke ko a yi dingina a bashi kuɗi shi ne misali sai a dubu goma yake so ko yana da wata siyan waya ya ce to ba da dingina wayan ka a ba ka dubu goma an fahimta domin jingina canji ne na bashin da ake badawa ya zan tsaro ga mai dukiya idan ya ci biya ga wani kayan kuɗi shi a hannun wanda ya anshi kuɗi wanda ko kasuwa aka kai za a iya biyan mai kuɗi sa. sai dai in ya rubu kuma abin da aka ciyar a ba wanda ya yi rancen gari inda an sai da kayan shi ne Allah ta'ala ya ce don samun dukiya a ta lokacin tafiya in ba wanda zai zama mai rubutu ko kuma ba takardar da za a rubuta to shi ke nan a ba da gina. Ine fahimtar fa in amina a fara. wannan duka Allah ya sa ne domin ya san tsaro ga dukiyar mai dukiya amma idan kashin ku ya aminta da kashi an gane kace kai haƙinka ne wannan bawan Allah amini na ne ba na shakka na amince maka dari bisa Shi shine amina ba abin ba ba da kuna iya ba da bashi ba tare da an ba ba tare da mai rubutun ba ba tare da shidin ba amma abin da ya biro baya kada kai kuka an fahimta shi ne idan sashin ku ya amince ma sashi bali a killa zihitu mina amanata wanda da aka amince mashi aka bashi dukiyar al'umma to ya kiyaye amanan nan da aka ba shi kada ya ci amana kada ya yi zalunci kada ya yi ba daidai ba wani ya kaɗi Allah ya tsoron Allah mahalicinka domin in ba duniya akwai ina akwai lahira kuma ka tafi da bashin mutum a kanka komin sallah komin azumi ana hana ka shiga a aljanna yawa annabi a hadisi yana cewa mutum ne ya yi shahada ya cancanci shiga aljanna ya zo zai shiga aljanna sai ba shi ya tarbe shi ya hana shi shiga aljanna barantana wanda sallan ma ba a da ta yadda ta kama ba ko yadda ya kamata ba ai ka ta hasara tana da yawa don haka kada ki ga kin ci bashi kina ga kamar kin ci banga wai ke ba za ki biya ba ta kai ma saboda mumin bashi aka so da gawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a yi mata sallah in annabi ya tambaya cewa ana bin shi bashi in aka ce ana bin wannan gawar bashi sai ce sallu ala sarki ni ba zan ma wanda ake bi ba shi sallah ko kai ko ya fi ba shi sallah idan annabi ya yi ma wanda ake bi ba shi sallah wani sha'awa za ki yi na ba shi wani sha'awa za ki ki su kawai da matsayin da Allah ya kai da shi inda shi ki yi tace kan in ba shi da duk wanda ba ta da gashin wance Ta ce sai ta yi kisan wance wahala za ta sha ba za ta samu kitso irin na wance ba a barta da kai na ciwo an ja gashin har da amma za a fiye fatan kai amma kitsan bai samu ba an fahimta ko ina jawo hankalin mu dan Allah ya yi bashi musamman a rayuwar da muke ciki a zamanin nan mata suna imauta su so suke sai sun yi sun ci gida da mota kowa ba shi kowa ba shi ana ya kiyaye haka dai ayoyi suke gaya mana wala tattumu shahadata kada ku rufe shaida ko ku danne shaida ko ku kone shaida a ne mai yastuma wanda dai ya san abin da yake daidai ya ba ya ba da shaida amma ya koyi bai ba da ba fa inna ku asimul qalbu wannan zunubin shi ya sauka a cikin zuciyarsa bi ma'ana ya yi laifi ya saba ma Allah kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba sai ya fi da haƙƙin da ya tsogarta ta hanyar kin ba da bashi kin ba da shaida gobe kiyama الله بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى masani كثيرا عند فتي abin da الله aikatawa فيكم ka ba mu لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر To, ga wata aya mai ban tsoro wanda an ta sa sahabai kuka. Allah ta'ala yana cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Duk wani abin da kika gani a sama a sararin samaniya na halittun Allah ne wa fil ardi da abin da kika gani a kan ƙasa da karkashin ƙasa gaba ɗaya halittar Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah shi kadai yake sarrafa su yadda ya ga dama don haka gani da ke da mu duka da ma ko menene a duniyar nan sai yadda Allah ya so da mu ba mu da haula ba mu da kowa illa billah saboda haka duk wanda ta yarda da wannan ta miƙa wuya akan haka ta zauna lafiya ta dace kuma za ta ji daɗi a rayuwarta da tsira gobe kiyama wanda kuma ta bauɗe ta fi son zuciyarta gwargwadon wanda da son zuciyarta gwargwadon samun kanta cikin fitina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wa in kuma fi anfusikum ko ku bayyana abin da ke cikin zukatanku ka san wata zuciyar ta fara ce fal wata zuciyar ta ta ji rauni. wata za ta fito maka sarari a cikin baiwar Allah amma shaitani ya ce duk kun san akwai irin waɗannan mutane kus kus kus kus za ka ganta da shiga na mutanen kirki amma wallahi ya ji bakin maciji ɓanna to shi Allah ya ce mana Wani in tukum ma fi ku, ko dai ku bayyanar da abin da ke cikin zukatan ku, ku ko ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku yi hasin kumbi Allah Allah zai muku lissafi da kai wannan abin tsoro ne wallahi ba kowane mutum yake fitowa da abin da ke zuciyarsa a kowane fage na rayuwa kuma wani zai zo ya nuna maka shi mutumin shirki ne ta amince da shi alhalin duk kokarin kirkin da yake kokarin nuna maka na ya kama abin hannunka ne sannan ya yogare ka ya cutar da kai ya ci amanarka kuma haka muke a kowane ta hatta zamantakewar mata da miki wallahi akwai matan da ke zaune da mazan su da zuciya ɗaya ba abin da suke nufi sai Allah akwai waɗanda suke zaune da mazanku da zuciya barkatai ba ma biyu ba saboda haka kawai tajin ɗinta take so ya cimma ta take so ya cika idan ta kai da matsayin da take bukata sai ta yi tunanin yadda za ta yage kanta ko ta kashe shi ta sha gara. Za kai waɗannan mazan ma ka zalika akwai mai zama da matarsa da dukiya ɗaya saboda Allah akwai wanda wata manufa ya sa ya aure ta yana samun manufan nan shi kenan walakanci da tokaci ko kuma ya bankade ta ya kore ta saboda ya cimma manufan shi jama'an musulmi wannan aya tana ce mana ko ka bayyana abin da ke zuciyarka ko ka boye abin da ke zuciyarka Allah zai maka hisabi a kai abin kuka ne wallahi wanda ya san abin da yake yi to nawa zuciyarki ke cewa Allah ya sa wancan ta lalace Allah ya sa mota ya kade ta Allah ya sa ta rubunce Allah ya aza mata talauci da a zuciya ko ba a yi musamman tsakanin kishiya da kishiya Ke eh, kullum fatan tsiya idan ba masu imani ba ne kullum fatan tsiya amma masu imani kullum tana mai ɗan uwarta fatan arziki ne Allah ya ɗaukaka ta Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta kaza Allah ya ba ta kaza kada Allah ya kawo ranar da zai juya mata baya ji arziki ka ji kishiyar arziki ba ta ga yan uwarta ta koma cikin damuwa ita sai ta fi ta damuwa zaman yan aljanna kenan Allah ya sa haka muke da wannan babban al'amari ne fayassiru liman ya sha Allah ya gafata mu wanda ya so ya yafe mashi wa yu'azibu ya sha wanda Allah bai so ya fi masa ba kuma ya masa azaba kamar yadda na ce maku sanda aka saukar da wannan aya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin ya yi masu tsanani ya yi masu zafi suka zo gaban manzan Allah sallallahu Alaihi Sallam. suka gurgun na? cikin damuwa cikin dimuwa suka ce ya rasulullah ya rasulullah an aza kullikna min al'amali ma nufi an aza mana ayyukan da muke iyawa an sa mana sallah muna yi azumi muna yi jihadi muna yi sadaka muna yi to yau an saukar da wata aya ya rasulullahi ba mu iya ba mu iya sai suka fage da kuka muna sallah muna azumi muna zakka muna jihadi to yau ba an kama da ayar da ta fi karfin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake au to kuke irin kalmar da mutanen annabi Musa suka yi na bijire ma dokar Allah shi ne kuke son ku bijire ma dokar Allah kuma wanda aka ce masu ga dokoki suka ce samina wa asaina haka kuke so ku yi mani ko mene sahabai suka ce a'a annabi ya ce to ku ce sami'ina wa asaina ko kuma na ka wanda wa ilaikal musir ka ce duk dokan da Allah ya sa ba mai nauyi mun ji dokokin mun yi ɗa'a ga dokokin ubangijin mu shi ne mai kula da mu makomin mu zuwa da Allah ba aka ba to bayan sun yi wannan Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikan iko ne ga dukkan komai sai ya saukar musu da wannan aya ta gaba amana rasuli muna da lokaci to kun ji kukan sahabbai ko to shi kenan yanzu kuma za mu ji amana masumu abinda Allah ya saukar ya share masa hawaye da mu baki daya insha Allah subhanahu wa ta'ala dan haka anan za mu dakata ko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wannan babban kasurgumar gagarumar aya Allah ka sa mulkaki kuma ita ce aya ta karfi a cikin suratul basara in muka shige ta gobe sai mu shiga ali imrana yawwa da haka kila da tambayoyi za mu saurara mu shi malam mai karanta tambayoyi da kuma abin da zai biyo baya Allah ta dace da zuwa gida Allah ya saka wa malam da gidan aljanna ah, Allah ya saka wa malam da alheri Allah ya shirya da biya ba amma ah, kamar yadda aka saba akwai masu neman san a cikin da kuma tambayoyi tambaya na farko take cewa don Allah malam idan mace ta mutu matan aure to zuwaye take da haƙƙi ga 'ya'yanta tare dangin mutu ko ko dangin matan. To ya danganta shirin ya ta tabar. Idan ƙanana ne waɗanda ba za su iya sama da kansu ba ko dangin kuwa sun ci dangin uba har ke rayuwa domin a ka'ida ko da uwar tana nan uban na nan karamar yarinya ko karamar yaro ana ba uwa rainu ana gina kuma uba ya biya ta kudin aiki wannan ba wai abin da ɗan zai ci ko zai sha ko kuma sutura da makaranta da kula da lafiya wannan daban a matsayin da na mai kula da shi ita za ta yi masa wanka ita za ta yi mashi wanki misali da sauran hidimomi to kuma sai an mata albashi Aka musulunci yake an gane wa alal mauludi kunna rizqahunna wa rizqahunna bil ma'ruf uban da aka haifar masa ɗa ko ya bayan ƴaƴan gaba ɗaya yana kan shi ne ita kuma ta yi raino ya biya ta musulunci ya kula da ya mace to tsawon tsawon tana gida bayan sun rabu da miji ba ma magana mutuwa ba hakkin ka ne a barka da 'ya'yan Allahumma sai in akwai wani dalili misali tarbiyyar da ake fata a samun na addini ba ta da shi nan ya faɗi a kanta ko kuma ita kanta ba ta da saiki ba ne mai kama da mahaukaciya a nan tarbiyya ya faɗi a kanta domin likitan hauka sai ya haukace to ya zai yi maganin mahaukata ya kan shi kuna kila an fahimta hakkinta kuma yana faɗi tana da hankalin tana da ilimin tana da tarbiyyar tana da lafiya a lokacin da za ta aure. An fahimta? Wata mata ta zo gun annabi sallallahu Alaihi wasallam ta ce, Ya Rasulallah, ɗana ne, ni na haife shi, ni na shawayen nakuda, ni ne kaza, ni ne kaza, amma saboda mawa zai ɓace ni. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji kunci yace anti a haqqu bihi malam tanki tankihi sai kika fi cancanta ki kula da tarbiyyarsa da renansa matukan da ki aure ba amma in za ki aure hakkin ki ya fadi. ba za ki ɗauki shi yana son shi ki kai shi gidan wani ba Aka annabi ya mutunci sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan to idan ma mutuwa ne ana cewa tana da mahaifiya za ta iya kula da ɗan ko yadda aka bari in akwai sai a kai ta wajen mahaifiya ba mahaifiya tana da ya ko karuwa wanda ba tana gidan wani ne ba kila an fahimta eh tana da ya ko kalluwa yannan tana da tarbiyya da ilimin da za ta iya ba wannan sabo ya tarbiyya eh to ita ta fi cancanta sai a masa waɗannan duka ake mai da shi hannun guba ko a mai da ita hannun guba kila an fahimta saboda haka tarbiyya a raino yana hannun uwa ce akwai bambanci tsakanin shayarwa da reno bayan an yaye mutum daga nono to daga nan reno ke somawa shi kuma reno yana da matakai namiji daga ranar da ya balaga an gama rainon shi sai ya koma gidan babansa nan hakkinta kuma ba za ta ce sai ta zauna da shi aini na rene shi aini ne kaza ba mace kuma ana gama rainanta ne lokacin da ta yi aure aka kai ta lafin mijinta an gama rainanta an fahimta to wannan a takaice shi ne muna fatan dacewa daga Allah Allah ya da kai na malam da yara ne su kuɗi a farko kuma kuɗin ya fi kimanin naira dubu ashirin suna na ajiye. Idan ana mana wannan kuɗi a matsayin da idan aka yi cikiya ba a samu masu shi ba, aka ɗauki lokaci har suka kai shekara. Yaran da suka kunta ya zama na sai a yi musu hidima da shi wajen bukata wannan shi ne abin da shari'a ta wajen ta kansa Allah ta sa mu yarda Allah ya ba ta wannan da ke cewa an ga subhanahu da Allah da ne ne hukuncin mutumin da ya je neman aiki aka ce sai ya kawo kuɗi imanin naira miliyan ɗaya sannan a ba shi wannan aiki. To da matsayin ne. A'a ba matsayin aikin ba za a tambaya. Ina matsayin wanda zai bada da wanda ya amsa? Duka tsinannu ne. Allah ya tsine masu. La'an Allah wa rashi wal murtashi. Mai ba da hanki da mai an san hanci duka Allah ya tsine masu to kai yanzu idan za a yi magana ta gaskiya da ɓarawon zaune ne da wanda yake so ya shiga sata aiki aiki ne ba kake nema aka ce ka kawo miliyan ɗaya naira duk lalacewa naira dubu ɗaya dubu goma dubu ɗari sau goma dubu ɗari dubu ɗari har sau goma wai ka dawo a baka aiki kai ka san wajen da zai yi sata ne albashin nawa ake badawa a Najeriya hajja za ka bada miliyan ɗaya hanci wannan kenan kuma in kai na Allah ne kana da miliyan ɗaya ba kai ka jari ba kai kasuwanci saboda haka da wanda ya bayar da wanda ya ansa duka tsinannu ne kuma Allah ne ya tsine musu Allah ka kiyaye muka kare Allah ya saka da kai ita kuma wannan tafiye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam yana lafiya malam Allah ina tambaya ne da kyau a ci bashin dubu ɗaya in ka tashi biya a ce sai ka ba da dubu ɗaya da ɗari ɗaya Allah ya kai malam gida lafiya ba haramu shi ne ake ce mashi bashi da ruwa Allah ya ce yanzu haƙullahu riba wa yin sadaqat wani bashin da aka bayar aka tsara ruwa to Allah na bebe albarka a wannan dukiya kuma ya ce na ya na riba la na illa kama yaqumu alladhi yatafaqqahu ash-shaytanu min al ba. tattalin arzikin mai riba ba zai taba miƙewa ba kuma gobe kiyama za a sha duna in ba a duba ba an gane an gane saboda haka kanki ce za ki je ki ci ki ai dan tsarin kankani ne to ko dai ya tsanki aka jefa a jahannama ya za ki je dan kankani ya tsasa ba za ki gane haka ba dan girman Allah in dan girkin ki ya haɗu da gini ki tuka ya ta ya ta sauran jikin na waje ki biya ya sauran jikin za su ansa ko za su za ka ce ya tsace ba mutuwar mafi da ke ai kwakwalwar za ta koma amsawa daga nan ta aika ko ina a sassan jiki don haka don Allah kada mu ba da bashi a wani abu da yake nan kada a ce ga bashi za a kara mana wani abu mu je mu alfa mu yi hakuri da matsayin da Allah ya haji, duk mai rikimin cin bashi bai gamawa lafiya ya akwai wata mata da ta dame ni da yake yanzu akwai waya sai a ta rashin kunya wai baka ga hukka na ba ba ban san inda ta samu lamba na ba kuci kuci ɗan ta kira ta wai a in taimake ta tafiya bashi kuma bashin ba ba ɗan kaɗan ba wajen dubu ɗari su na ce maka kira. Karfe malam ga akawun nan ba na nan. Na ce ke baiwa Allah ko marayu da muke zarga-zarga tsakanin gidajen wallahi sun yi mu. Baki kawai ke zai ci bashi na ƙarya in ma ta ci bashi. Wani dubu ɗari uku. Dubu da uku. an sa ta a gaba nake su ba shi a gidan baya ce <laughs> kina da miji ko ba ki da miji ta ce kina tana da miji na ce shi ke nan? kina da mijin a cikin eh mijin ki ya biya in ta an kuka ci <laughs> ko ba haka ba a ku ci daɗi in ci wuya wannan na faɗi ba don komai ba wanda na tabbata yanzu da zan buɗe waya ta ko jiya da ya ta mata tuno min kai za ki ga da akawun nambar da gaisuwan a hade adamu da kokari dubu da ribu ba zai ba ka raba ma marayu ba dan in tashi da annabi haka a gidan aljanna ina biye da shi zai zai zai ko ba gaskiya ba to abin da yasa na faɗi wannan ba labarin yake sana ba ku ba dan girman Allah kada kawai dan kina son ki abu Allah bai kaddara miki kina da shi ba kike sai kin ci bashi bashi ki kina ci za ki ci bashin ki ga kaman za ki samu ki biya a rayuwar da muka yanzu na tabbata za ku yadda da ni samun dubu ɗaya wahala ce amma kashe dubu ɗaya ya fi komi sauki tsakanin tsohon wanki da sabulun wanka sai ki girgi da dubu saboda haka ku ji yayi cin bashi wallahi Allah ka kare mu

akwai zumunta ta kusa a wani lokaci an fi yin mirfifi eh, a yi jan ido ma wani lokaci a ce ɗan kasar da nan a rubuta wani ma zai fi yi ce zumunci ya ce zumunci ya ce ya ce mene ya ce haramun wato aya da ta yi magana ba ta ce wanda wane da wane ba a fannin mu'amala tsakanin ɗa da mahaifi ko ɗa da mahaifiya ana yi kuma a rubuta duk da a matsayinmu na ɗaya ku tsaya su ji a matsayinmu na ɗaya idan iyayenmu na bukata bai kamata mu ce ba shi ne ba domin uba ko uwa ba ka da wanda ya kai amma har in dalili ta sa an ce bashi ne ko a rubuta shi an fahimta akwai wani abu da ya bani tsoron fadar nan ya auku kuma ya bani sha'awa ta wani gefe kai Allah ka ba mu imani gadon wata baiwar Allah ce zan faɗi domin ku yi koyi da wata kada ku yi koyi da wani shi ne makasudin faɗi ba don labarin ba aka zo min da shi da Allah ka ba mana ya ka ce amma da bashi da nake so a ƙa'ida ba a raba gado sai an biya ba in ba wanda ya bada ya yafe ba aka faɗi bashin na ce to kun ga inda ba bashin ya ɗauki lokaci sai a yi la'akari da mene darajar bashin a shekarun da aka bada yanzu shekara goma misali an ba shi rancen dubu ɗaya sai ya kika kawo dubu ɗaya kika ce ga kin ba ta dubu ɗaya ta saboda Allah shekara goma baya nawa ake sai da ledan omo omo wanda yanzu an yi ne da da ni biyu ya kai sittin ba kai sittin ba kila bai wuce ashirin ba ma ina gaya miki mutala wannan dai omo da muke saye da aka yi lissafi wani abin mamaki sai ga tsayen magadan ta zo ban san ma da ita ba sai da ce malam ni ne alkawalin zan biya bashi na ba da dubu kaza idan an raba cikin nawa a cika mai mene mai bashi ƙarfe muna magana muna magana ashe mai bashin kanin kare sai na ce ke ba inda mamaciyar ta haife shi ba ke ita ce ai kanina ne uwa ɗaya uba ɗaya wallahi wannan abu ya girgiza zari shi ya ce aka kauce an biya shi bashin da ya ba kuwa shi shi ne malam magana ita kuma ta ce to ita za ta biya a kudinta ba ba ita ta ba da bashin ba amma za ta biya ma mahaifiya amma ga wanda kanin ta ne na miji ya ce shi je an biya shi bashin da ya ba ruwan ita kuma ta ce to ita za ta biya ba ku mamaki ba an da gawayi kamar sama da ƙasa kuɗi bala'i ne ga wanda ba shi da cikakken imani ina ce baiwa Allah ba za ki biya a kuɗi ki ba ka'idan bashi in mamarci ya bar wani abu kafin ai maganar gado sai an fitar da bashi ko da bashi za ta ce ne mamakin ƙarfin halin wancan namijin na yi mamaki imanin wannan baiwa Allah. Tabba ta a duniya, a ce ba ka yare ba zai asiya ba? Ba ta a duniya, wanda kuma muna kuka da ta muna nan kuwa ce ta? To, da abin da nake son da ke ah, an maganar koda tsakanin ma da kani ne. da ke so tsakanin iyaye Kin dai ba shi ne a rubuta shi ya fi an fahimta Allah ka yafe Allah ya ta ma sosai a za mu kai an saboda lokaci ga kuma zai Allah ya zama da rikin ruwa shirya mai zuriyarsa a kira sai wanda suke neman a kira a da kuma wannan ta ba da sadakar naira ɗari ta ba da sadakar naira hamsin ta ce don Allah ba na da kami ita kuma wata ta ba da sadakar dabino ta ce a mata a ji a ya ta kira ya ita kanta ta kuma wani ɗan ruwa wanda da tsira aka ɗauke shi a lokacin aka jawo wata kira da ba a to har yanzu ba yi sani bai kirina ne suka kawo shi ko barayi ne ko yan sanda shi ne suke roƙon irin wannan da sa sa ita ma wata ta ba a kuɗin annabi tana roƙon malam da sa ta ta da sauran masu neman addu'o'i ba ya tabbata. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا رسول الله وسيدي يا ittifaqi a dukkan waɗanda suka da suka da baki domin neman du'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mu ka ta alkhairi Allah kowa da damuwarsa Allah ka ta nan يا الله كمال ما يا الله وتعالى أكبر مدين في دولنا الجتنا في إندك يا الله تبارك الثاريا تبارك الله تبارك مخير يا الله رسول كتب يا الله تجاوز الموضوع بآخرين الله منا وانك حجة كبير مدين في دولنا الجتنا Allah kada ka jarrabe mu da wannan bala'i Allah ya yi tsare iyalan da kan uwa musulmi ba ki daya ya Allah muna roƙonka da abin da zai kusanta mu da alamar ka Allah ka tabbatar da mu kai abin da zai nisanta mu da rahama Allah ka nisanta mu da kusanci waɗanda suka ba da sadakoki Allah ka sa su ganin aljanna ne ina zama ma mama na hajiya ko an marayu tana duba na ko a maraya ne aikina aikina nan mamata wallahi wata yake ya yanzu ɗaya na jiwa an ce mama ta ba ni yanzu da baki ya ce ƙaho kuwa ke haka suke haka kuke eh, eh, eh, za ka gata ya girma ya yi ƙarfi wani ma mai mulki ne wani mai kuɗi ne amma sai ka ga uwa ta ije wani abu tana dan kai na ije maka wallahi to amma 'ya'yan in ba a yi sa'a ba sai su zama 'ya'yan kuka masu jan ma'uwar su ba. to Allah ya ba mu ikon sauke hakkin Allah ya sa dukkan waɗannan abubuwa ya zama gidan aljanna yanzu malam yake ce min ma wata ta sake kawo dabino a yi buɗe baki da shi Allah ya baki ladan da yake ba waɗanda suka taimaka aka yi buɗe baki shi ne ladan mai azumi Allah ka yafe mana yadda muka so masa'atin nan lafiya Allah ka sa mu gama lafiya kuma Allah ya anshi dukkan ayyukan mu da ibadar mu Allah ka hana mu saba maka cikin wannan wata da bayansa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم الله قوات يا Thank you. 二十了。